وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم مدونا مريتشينا ثلاثة 25 ga watan Ramadan a shekara ta 1426 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah shi ja kwana masu albarka amin yace tambaya ta shine akwai dan uwanmu da ya rasu azumi na da kwana goma sha bakwai ya azumin shi ko iya azumin shi guda biyu kacal kafin ya rasu yanzu za a rama masa guda goma sha biyar wanda bai yi ba ko menene hukunci dai eh, haka ne yanzu ana bin sa azumi guda goma sha biyar a shari'a kuma ba rama masa za a yi ba ciyar masa za a yi idan mutum ya mutu ana bin sa azumi to ba rama masa azumin ake ba ciyar masa ake in dai azumin ramadani ne azumin da ake ramawa shine azumin bakance da na kaffara idan mutum ana bin sa azumin kaffara sai ya mutu to azumi ake ramawa idan mutum ana bin sa azumin bakance sai ya mutu to shi ma azumi ake ramawa amma idan azumin ramadana ne ake bin mutum ya mutu to ba azumin ake rama masa ba ciyar masa ake yi haka yanzu za ku ciyar masa da mutum goma sha biyar a madadin azumi na kwana goma sha biyar Allah ya ji kansa da rahama tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya gafarta malam karatun Fatiha a sallah akan bayyana alif da lamun wurin alhamdulillah ko boye shi ake yi bayyana shi ake yi, bayan da zaka yi ka bayyana aka boye alhamdulillah ma'ana kawai ka ce alhamdulillah rabbil alamin ai ba zai ba alhamdulillah rabbil alamin alce kamariya izharin ta ake yi gane ko sai ce wurin sallama a sallah akan ce salamu alaikum ne ko assalamu alaikum to sigar sallama a musulunci biyu ce akwai salamun alaikum an gane ko ƙur'ani ya zo da ita da yawa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uku dar salamun qawlan min rabbir rahim قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجل حنيف ذاك كان دامك سلام عليكم ياي أنغاني فوق siga ta biyu kuma ita ce mai ma'arifa assalamu alaikum ita ma ta yi to amma wacce mutane suke yi ita wacce babu ita a musulunci ita wannan ta hausa ce salamu alaikum babu salamu alaikum in ka ce salamu alaikum hausa kai amma in dai zaka faɗa kyakkyawar faɗa na larabcin ko ka ce assalamu alaikum ko salamun alaikum cikin biyun nan duwan da ka faɗa sha Allah ya yi amma waccan ta ukun babu ita ma kwata-kwata za ta sai mu kula kuma ita sallama a sallah rukuni ce idan rukuni bai yi ba sallah ba ta yi ba matukar sallamar ka ba ta yi ba ita din ake magana ai ai daman sallama ta fita daga sallah ce kadai a sallah babu wata sallama sai ita ko yau tambaya ta ƙarshe mai tambaya yake cewa ga ta da tsawo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce ina ma malam fatan alkhairi da alaramma da fatan Allah ya kara ilimi da basira amin ya ce malam tambaya ta ita ce don Allah ina so malam ya mun ƙarin bayani ko kuma menene hukuncin mamu idan ana sallah liman yana karatu ko yana addu'a ma'ana alkunutu idan liman ya ce Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji mamu sun karasa da sallallahu alaihi wasallama to dan Allah malam me hukuncin yin haka hukuncin yin hakan duk da ba a same shi kai tsaye daga ruwaya ba babu wata ruwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya karanta ayoyin alqur'ani wanda akwai sunansa a ciki sahabbai suna cewa sallallahu alaihi wasallam babu wannan ruwaya tare da cewa akwai ayoyin qur'ani wanda sun kunshi sunan annabi har waje guda hudu a qur'ani wa ma muhammadun illa rasulun qad kalamin min qablihi rusul ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wa ma ala muhammadin Muhammadu rasulullah duk waɗannan wajaje guda hudu ba wata ruwaya da ta zo cewa in annabi ya karanta su sahabbai suna karasawa da sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka malaman musulunci sun tattauna malamai wasu suna ganin cewa tun da ruwaya ba ta zo ba a yi shiru kawai a yi kurum Wai kifa inda amrihi wa haihu. wala yahillu lahu ayyafa yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi. amma akwai malaman da suke ganin in ka karasa sallallahu alaihi wasallam sallaka tana nan domin ka'ida ce duk wani zance da ake yin sa a sallah wanda dan jinsin sallar ne to idan mutum yayi shi a sallar sallar bata baci ba yanzu istighfari ana yin sa a sallah ko haka ne a tasbihi kai mu dauka karbara tasbihi salati ko duk waɗannan ana yin sa a sallah to da za ka yi su ko ba a wajensu ba sallaka ba ta ɓaci ba yanzu misali mutum ne a wajen tsayuwa ana karatu sai ya manta sai ya hau salatin annabi a wajen suka ce sallarsa ba ta ɓaci ba domin asali salatin akwai shi a sallah in wani zance ne na wajen sallah ka ɗauko shi ka shigo sallah da shi to wannan shine matsala amma zancen da daman akwai shi a sallah to dan yi shi a sallah ko bisa kuskure ne sallah ka ta ɓaci ba to akwai malaman da suke ganin za a yi talaki ga annabi sallallahu alaihi wasallama a irin waɗannan wajaje idan liman ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam mamu za su ce sallallahu alaihi wasallam malam mai ahlari ma yi magana wannan a cikin ahlari kuma wannan baya bata sallah hujjatu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce eh, marowaci shine wanda aka ambace ni bai mun salati ba suka ce to ai annabi bai ce sai a wajen sallah ba ko a cikin sallah in aka ambace shi ba kai masa salati ba kaga ka zama marwaci to sannan ya tabbata a cikin hadisi malaika jibril ya zo ya ce amin amin amin har sau uku ya tsare annabi lokacin da yake hawa kan mumbari to bayan manzo Allah ya ce amin amin kafin ya hau mumbari ya zauna ya hudu ba jibril ya tafiyarsa bayan annabi ya gama hudu ba sai sahabbai suka tambaye shi ya muka ga da kana hawa mumbari kana cewa amin ya ce jibrilu ne ya zo ya tare ni Allah ne ya aiko shi ya wasu addu'o'i guda uku kuma ya ce kar ya banna in hau bari sai na ce amin to daga cikin addu'ar duk wanda aka ambace ka bai maka salati ba to Allah ya turmuza sa a ƙasa ka ce amin manzo Allah ya ce amin to waɗannan da ire-iren suna daga cikin hujjojin malaman da suke ganin za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati matukar an ambaci sunansa a sallah ko da mutum sallah yake to sannan suka ce ko da ba ma a cikin sallah ba kai kana cikin sallah sai wani can a gefe ya kira sunan annabi za ka yi salati sai ka ci gaba da ka wannan ba laifi ba ne ba to kaga wannan shine addini amma ba molanka ba kawai mutum ya shaci magana ya faɗa duk abin da za ka faɗa a musulunci ya zama kana da madogara ba kai ka fara faɗa ba malaman da suka gabace ka sun faɗa ko dai daga cikin sahabbai tabi'ai wanda suka biyo bayan su wanda su aka fi wa alkhairi su ake wa zaton imani in ta kamar ka soyayya annabi sun fi ka in kamar ka ilimi sun fika ka to wannan shine addini amma ba kawai mutane su rinka yin abu da ka ba Allah madaukin sarki ya samu dace gabanin in fara karatu ina da sako guda biyu sako na farko game da turka-turkar da take faruwa a jihar mu mai albarka ta Kano magana akan hawan sarki ko hawan sallah wanda mai girma gwamnan Kano ya ba da sanarwa duk social media mun gani duk da muna nan amma sakon ya ishe mana kan cewa bangaren sarki su sunusi su fito su yi hawa da hakimai da sauransu to sannan shi kuma bangaren sarki aminu sun nemi izini a wajajen jami'an tsaro duka kuma sun ba su izini kuma sun fito su ma da takardunsu duk sun nuna a social media to abin da wannan yake nunawa ga dukkan mai hankali mai tunani akwai matsala in an tafi a haka la kaddar Allah ba fata muke ba kenan mu mutanen Kano sallan eh, menene Lahadin mu za ta kare a Laraba sallar mu za ta zamo akwai fitina akwai matsala akwai tashin hankali to haka duk mai hankali da tunani ba zai so wannan ba ba ga kanka ba ma ga wani ma dan uwanka musulmi ba za ka so wannan ya faru gare shi ba a ce an gama ibadar azumi za a yi murnar bukukuwan sallah kuma a tashi da rikici da hatsaniya to da wannan ne muke kira musamman ga bangaren shi sarki aminu mai martaba sarki aminu su kalli allah su yi haƙuri shaidar da ake masa ta mutum ne mai son zaman lafiya ba shi da abokin fada wanda shaida ce har makiya suna fada har mawaka suna cewa aminu baya fada kuma baya son mai fada to muna roƙon wannan alfarma ga wannan bangare su kalli Allah su tsare jinin al'umma su su haƙura su janye don a samu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka zaunar mana da jihar mu lafiya ka zaunar mana da kasar mu baki ɗaya lafiya mahaifinka sarki ado Allah ya ji kansa da rahama kowa ya masa shaida da mutumin kirki ne ta fuskar zaman lafiya bai da abokin faɗa. wanda kuma wannan hali da wannan ɗabi'a tasa ta biyo ka to muna fatan mai martaba sarki a yi haƙuri Allah madaukakin sarki ya ji kan sarki ado Allah madaukakin sarki ya kauda dukkanin wani abinki Allah ka zaunar mana da kasan mu lafiya baki daya sakona na biyu shine in ba manta ba a kwana biyu da suka wuce wajen tafsirin fadin Allah madaukakin sarki wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun ubangiji yana magana akan hujjar da kafirai suke bayarwa in an ce su bi gaskiya sai su ce a'a mu dai zamu bi abin da muka tadda iyayenmu da kakanninmu akai su hujjar su kenan to shine sai Allah yake awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun basu san iyayensu ba su da hankali ba abubuwa da yawa da iyayensu suka in za a gaya musu su da kansu yanzu za su gane cewa hauka ne to lokacin da nake bayani a nan na kawo misalai na wasu abubuwa da suka faru kafin zuwan musulunci a nan kasashenmu na hausa da kuma su kansu kasashen larabawa kamar yaƙe-yaƙe da aka rinta yi tsakanin masarautu wanda za ka ga asali dangi guda ne tushe ɗaya ne amma kuma aka zo ake ta kashe juna wanda su ma a kasashen larabawa sun gamu irin wannan ƙalubalen, to cikin abin da na kawo na misalai da na umar na cewa wani lokaci yakan yi kuka wani lokaci ya yi dariya aka tambaye shi me yasa yake kuka sai ya ce saboda ya taɓa binne wata yarsa da rai me yasa yake dariya saboda wani gunki da yayi a da na dabinan ajuwa wanda a ƙarshe ya cinye to jiya cikin hikimar Allah ina ɗan karance karance na sai na ci karo da wata matsala makamanciyar wannan wanda ta sa ne dogon bincike da nazari akan ita matsalar na farko ita wannan kissa ta sayyidina Umar Abbas Mahmud Aqad a cikin wani littafin sa mai suna Abqariyatu Umar shi ya kawo ta to da yawa daga cikin malaman musulunci sun soki wannan kisar suka ce asali babu ita a duk littattafai wanda ake dogara da su na musulunci ko dai littattafan hadisi ko littattafan tarihi babu wannan kisar da aka kisa ce wacce idan da za ka bi ka yi bincike na ilimi diddigi za ka samu ba za ka tadda ita ba kamar ibn kasir a cikin albidaya wani haya ya ce ba ta da tushe kamar hafiz ibn hajar a cikin al'isaba fi tamyizu sahaba ya ce ba ta da tushe to wannan shine dalili na farko akan shakkar tabbatuwar kissar domin duk abin da yake na musulunci to za ka samu akwai littattafai madogara na musulunci wanda ake komawa zuwa gare su a samu ko littattafan tarihi ko littattafan hadisi to wannan kissa tana da matsala ta wannan bangare ta bangare na biyu suka ce inda kissar gaske ce to ai da Umar babban yassa Hafsa zai binne ba wata ba domin ita wannan yarinyar da ake cewa Umar ya binne kwata-kwata ma ba a san sunanta ba duk wanda zai kawo kisa sai ce wata Essa amma babu suna wanda Nana Hafsa ita ce babbar ƴar Umar mace wanda an haife ta kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar manzo Allah yana ɗan shekara 35 aka haifa Hafsa sa'ar Nana Fatima ce Fatima ma an haife ta ne kafin aiko Annabi da shekara biyar wanda shine shekarar da mutanen Makka suka rusa Ka'aba suka sake gina ta to suka ce inda a ce wannan labarin gaske ne to ai larabawa ƴaƴansu mata na farko suke wa irin wannan da Umar Hafsa zai yi wa amma ga Hafsa ta rayu har ane mata ane masa alkunya da sunanta ana ce da shi Abu Hafsin ko Abu Hafsa na ɗaya kenan suka ce na biyu kuma shi Umar cikin larabawa ana jingina shi ne ga Banu Abi su banu adi kwata-kwata ma wannan al'adar su bata je wajensu ba al'adar binne 'ya'ya mata da rai su ba su yi ta ba kamar abu ne zaka samu ana yi a lokaci guda amma wasu daga cikin mutane su su zama daban su ba sa yi su ko lokacin jahiliya ba su irin wannan al'adar ba suka ce hujja ta biyu da take tabbatar da haka Umar yana da kanwa sunanta Fatima bintu Khaffaf ita ce matar Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufayl suka ce to da a ce ma a familin su ana yin wannan to ita ma wannan Fatima da bata kai labari ba wanda ita ce sanadiyar musulunta sayyidina Umar ta riga shi shiga musulunci ita da mijinta to wannan dalili na biyu da malamai suke faɗa kenan akwai malaman da suke cewa ma kai gaba ɗaya larabawan ƙwaryen makka ba su yi wa'adul banati ba ma'ana al'adar binne 'ya'ya mata da rai ba ta shigo cikin garin makka ba tabbas larabawa sun yi ta amma ba larabawan cikin makka ba ne ba ba la ayyati hal kaga ya kamata tunda na faɗi wannan magana in dawo in bita domin abu ne wanda yake kila wani ɗalibi zai ɗauka daga baki na kuma ya je yaɗa kuma abu ne wanda yake da haƙƙi na wani to da haka dole ne a dawo a wanke shi bisa ga ka'idar illal ladina tabu wa aflahu wa bayyin dan akwai malaman da suke ganin asalin kirkiro kissar ma masu zagin Umar ne suka kirkire ta asali kissar masu zagin Umar ne suka kirkire ta da haka waɗansu daga cikin marubutan musulmi wanda ba su zurfafa bincike ba akan maganar da suka zo sai suka ɗauke ta daga gare su sai suka ɗora kamar shi abbas mahmud akkad allah maɗaukin sarki ya ji kan da rahama sannan akwai malaman da suke cewa to muƙaddara ma umar ɗin ya yi to ai manzo allah ya ba da ƙa'ida al-islamu ya jubbu ma qablahu shi musulunci duk abin da kai kafin sa in ka shigo shi Allah ya yafi afallahu amma salaka wa man ada fa yantaqimu min wallahu azizun zuntiqam da aka ko da ma a ce umar din yayi to wannan ba hujja bace na wani ya zage shi da wannan ina fata an gani. tunda yayi ne kafin musulunci musulunci kuma ya yafa duk wani laifi da aka yi kafin sa to idan ba manta ba a jiya mun cike da karshen aya ta 186 wato fadin Allah madaukakin sarki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib haka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin da bakwai kuma wannan shine darasinmu na ashirin da biyar za mu tashi faɗin Allah maɗaukacin sarki uhilla kuma lailata siyamin rafafu ila nisa'ikum ya Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى أبيض إلى الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الإمام ابن كثير يتي قال أبو إسحاق أبو إسحاق ياتي عن البراء إذا براء عن آزب الله يكار مسيدا يتي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابا النبي صلى الله عليه وسلم سنكسنشي إذا كان الرجل سائما إذا متن ينا أزمي سيلو كتنشان روايه fanama sai bacci ya ɗauke shi ƙabla ayyuf ira kafin ya sha ruwa ma'ana ana gab da za a sha ruwa sai bacci ya kama ka kamar yanzu mutum ya kama bacci har ai kiran sallan magriba to a farkon al'amari in haka ta faru lam a akul ila misliha in ka farka ba za ka ci abinci ba sai kuma washe gari an zo wani shan ruwa wannan shine asali a farko a musulunci barra'u ce wa inna kai ibn sarima al-ansari sai wani sahabi wanda ake kira da suna su dan sarima ko dan sirma mutumin madina kana Fa'iman ya kasance mai azumi wa kana yawmahu zalika ya'malu fi ardihi kuma a wannan ranar yace lambunsa sa yauni yana noma a gona falamma hadara al lokacin da shan ruwa ya kusa lokacin buɗe baki yayi a tamra atahu sai ya dawo gida wajen matarsa faqala sai ce da ita hali in dake ta'amu akwai abincin buɗe baki kin shirya mun qalat sai ta ce la babu ban shirya ba walakin an taliqu fa atlubu laka sai dai dan jira ni bari in je in nemo maka wani abu to ta tafi ta je ta nemo masa kan ta dawo fa bathu aynuhu fa nama sai ya kama bacci waja a cikin ra'atuhu sai matarsa ta dawo ta tadda shi yana bacci falan ma ra'atu na'iman lokacin da ta gan shi yana bacci kalar sai ta ce kai ba tallaka kai so abin tausayi mana yanzu yadda kauna inna baka ci ba kuma kana azumi gashi lokacin gobe baki yayi kuma ka kama bacci kaga yanzu babu cin abinci sai kuma gobe animta yanzu kai bacci kai wa haka kuma gari ya waye cikin dare sai ya farka da haka bai samu ya ci abincin ba har gari ya waye ya sake ci gaba da azumi falamman tasafa naharu gushiya alaihi to da gari ya waye ya dau azumi na biyu tsakiyar rana sai ya fara suma fa zukira zalika lin sallallahu alaihi wa sallam to daga nan ne sai labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ga wani fa cikin sahabbai jiya ya wuni yana azumi kuma ya wuni yana noma kuma ya zo lokacin buɗe baki kan yayi buɗe baki kuma ya kama bacci dan haka yau ya ci gaba da azumi bai ci abinci ba kuma yanzu zuga shi yana suma to sanadiyar haka ne fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka sai Allah ya sake saukaka hukuncin to shine sai ubangiji ya ce uhilla lakum laylatus siyami an halatta muku daren azumi rafafu ila nisaikum dan yin farkwasa da iyalanku kalmar rafas ana nufin jima'i saduwa an gane ko tare da cewa kalmar a larabci wani lokaci tana zuwa da ma'anar ba tsazzance mana faɗar kalmomin da ba su dace ba shine Allah yake fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji idan mutum yana aikin haji banda kwarkwasa maganganun batsa ko da tsakaninsa da matarsa ne wala fusuka banda aikin fasikanci wala jidala banda jayayya ta duniya ba wai jayayya ta addini ba jayayyar addini tana halatta ko ana tsaka da aikin haji idan kaga wani alhaji yana ba daidai ba ka gyara masa yayi musu sai ku tattauna tattaunawar addini dan ka fahimtar da shi domin ubangiji ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan to daka wannan ba ita ake nufi ba amma musu kamar na kwallo musu na siyasa wanda zaka je ka tarar da wasu jahilan alhazai sun tafi a gindin harami ana musu siyasa a gindin harami ana musun kwallon kafa to lalata wa kanka aiki kake baka sani ba fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa kalmar rafafu a wannan aya ta aikin haji ana nufin zinar zance ba tsan magana to wannan ma'anarta daban amma anan rafasu ana nufin jima'i fala rafasa wala uhilla lakum lalisa siyamin rafafu ila nisa'ikum wani mawakin laraba ce wa yuraina min unfil hadisi zawaniya wa bihinna an rafsu rijali nifaru wa yuraina ana ganin su min unsin hadisi zawaniya in suna batsar magana kamar mazinata mana akwai matan da da sun samu dama in suka saki baki kai ka ce ya karuwai ne amma kuma ba sa zina shine yake wa bihin bihinna arrafatir rijali nifaru amma kuma ba sa zina ka dai kalmar rafaku anan ana nufin jima'i an halatta muku jima'i saduwa da iyali a daren ramadana to cewa an har halatta saduwa da mata a daren ramadana me ya alakarsa da abin da muka faɗa ana magana cin abinci ne ko idan mutum dare yayi bai ci abinci ba bacci ya ɗauke shi lokacin shan ruwa bai zama bai ci abinci ba to daga nan sai dai ya zarce da azumi to ana magana cin abinci kuma an zo maganar me jima'i sai malamai suka ce abinda Allah yake so ya nuna mana anan ai da jima'i da cin abinci duk hukuncin su ɗaya ne ga mai azumi yadda jima'i yake karya azumi haka me cin abinci ma yake karya azumi to in an halatta maka jima'i a madadin cin abinci ana nufin da su duka biyun duk ɗaya ne an gane ko duka biyun duk ɗaya ne da jima'i da cin abinci dukkaninsu ɗaya ne waɗansu malaman sun ce kamar yadda zamu karanta a nan gaba abin da ya sa a nan Allah ce uhilla lakum lailatul siyami rafafu ila nisaikum saboda asali idan hakan ta faru mutum ya yi bacci bai karya azumin sa ba ma'ana bai yi buɗe baki ba to da cin abinci da jima'in duk haram ne a gare shi ba zai yi ba wannan shine a farkon musulunci to shine daga baya sai aka zo aka halatta da cin abincin da jima'in duk ana iya yi da daddare ko an yi bacci an farka in dai lokacin azumi ne shine ma'anar uhilla lakum lailatul siyami rafafu ila nisaikum shi yasa al-imam ibnu kathir ya sake kawo wata ruwaya yace wa lafzul bukhari ha huna min tariq abi ishaq lafazun imam al-bukhari ya sake zuwa a wannan ruwaya ta hanyar dai abu ishaq yace sami'tu al-barra naji barra dan azib kale yace lamma nazama sawmu ramadan yayin da wajabcin azumin ramadan ya sauka kanu la yaqribuna an-nisaa ramadan kullahu sahabbai sun kasance in wata ne ya shigo gaba ɗaya ba sa saduwa da iyalansu wa kana rijalun yakununa anfusahum to amma waɗansu sai su je su yi a ɓoye ba sa so a sani to shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar da take nuna ita kanta saduwar ma halacce cin abincin ma inda daddare ne halal ne saduwar ma inda daddare ce halacce to da ka dai Allah yake uhilla lakum lailatul siyami rafafu ila nisaikum an hadatta muku daren azumi dan saduwa da iyalanku yin hakan ba laifi ba ne baya cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta a gare ku daga yau haka za ku iya yi to sai dai malamai suka ce wannan shine asalin shari'a shine abin da duk mutum idan ya aikata shi bai yi laifi ba to amma da mutum zai ga dama ya ce to ni cikin azumin nan dan in shagaltu da ibada musamman a goman karshe ba za mu sake hada shimfiɗa da matata ba nan bai yi laifi ba domin manzo Allah yana yin haka nana Aisha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashr al-awakhir min ramadan shadda bi izrahu wa ayqaza ahlihi wa ahya laylahu zalla idan goman karshe na ramadana ya shigo yakan daure ta zujansa malamai suka ce abin nufi baya kusantar iyali wa ayqaza ahlihi duk gidansa yana tashin kowa dan ibada a goman karshe baya bari ya ga wani yana bacci sannan wa ahya lailahu yana raya daransa gaba daya na goman karshe baya bacci ba kaman goman farko ko goman tsakiya ba wanda wannan yakan dan yi bacci a cikin su to idan mutum yace zai yi wannan bai laifi ba amma dai asali shine in mutum ya sadu da iyalinsa da daddare a watan Ramadan sawa'an goman tsakiya goman farko goman karshe bai yi laifi ba domin halal ne uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum kuma da wannan ne zamu gane bambancin halacci da kuma aikatawa abu na iya zamowa halal amma kai ka ce ba za ka yi ba kuma baka saba wa Allah ba domin daman da ya ce halal bai ce wajibi ba kamar yadda muka buga misalai a baya Allah ya halatta dukkanin wani abu da za a ci na cikin kogi an gane ko ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba to aka tambayi manzo Allah game da dabbobin da suke rayuwa a cikin teku manzo Allah yace duk halal ne a ci halal ne a ci amma ba wai wajibi a ci ba cikin dabbobin da suke rayuwa a teku akwai tana akwai matsatsaku akwai kwado akwai dodon kodi wasu zaka ga kai ba zaka iya ci ba amma dan ba zaka iya ci ba bai nuna haramci ba kuma dan an ce halal ne a ci ba ta akai kuma wajibi ne kowa ya ci ba shi yasa a lokacin da muke fassara wannan wajen na kawo mana hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cin damo sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ci damo a gaban annabi suka ma karɓi tukunyar da ake masa girki aka dafa daman a ciki bayan sun gama dafawa suka yi masa bismillah suka yi masa tayi suka ce bismillah ya ni ba ci ba sai suka ji tsoro suka ce haramun ne yake a ba haram bane ni ne ba na ci ya saboda a garin mu ban tashi na ga ana ci ba to shi yasa ban saba cin sa ba sa nake to kaga ko annabi ya kyankyamci abu baya nuna abin haramun ne in dai Allah ya ce halal ne to da ko anan da Allah ya ce halal ne saduwa da iyali a daren ramadana ba fa ana nufin wajibi bane ba kana da damar ka yi in kai ba kai laifi ba tun da halal ne kana da damar ka ce ba za ka yi ba don ka shagaltu da ibada in kai haka kayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a goman karshe ubangiji ya ce hunna libasul lakum su matan ku tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahun kuma kuma tufafi ne a gare su ma'ana kamar Allah yana gaya mana dalilin da yasa ya halatta mana saduwa da su saboda me saboda muna cakuɗeɗeniya da su kullum tare muke da su yana daga cikin abin da ke sa ɗa namiji ya yi sha'awar ƴa mace ko ƴa mace ta yi sha'awar ɗa namiji ya zama suna kusa da juna yanzu wata matar idan mijinta mai tafiye-tafiye ne in yayi tafiya ta san daɗewa zai yi sai ta rakice sha'awar gaba ɗaya tafi da ita daga ranta kwata-kwata ma ba ta sha'awa saboda me bahaushe ya ce ya sa rai da ci shi ke kawo jin yunwa to haka nan macen da ba ta da aure ba wai sha'awa ke ba ta da ita ba amma za ta samu a mafi yawancin lokuta sai su manta da batun sha'awa saboda ba sa cakuɗe ɗeniya da maza na aure da kamar Allah yana gaya bana dalilin da yasa na saukaka muku na halatta muku ku sadu da matanku da daddare a watan Ramadana saboda kuna tare da su dole ku in kuna tare da su sha'awa ku za ta iya motsawa su mata su za ta iya motsawa to da haka sai aka halatta muku yin wannan to sannan anan sai ubangiji subhanahu wataala yayi wani nau'in tashbihi wanda malaman balaga suke ce da shi tashbihi baligi an gane ko ma'ana asalin zancen ba su lakum ko su lakum su mata ga maza kamar tufafi ne to haka su ma maza ga mata kamar tufafi ne to me abin da tufafi yake wa mai tufafi wanda shi aka kalla aka kwatanta namiji ga mace ita ma aka kwatanta ta gare shi shi malamai suka ce na farko mannuwa da jiki abin nufi ba wanda yake mannuwa da jikin mutum kamar wa kamar matarsa ba wanda yake mannuwa da mace kamar wa mijinta an gane ko kamar yadda tufafinka ba abin da ya kai shi mannuwa da ne da jikinka to sannan tufafi shi yake rufe dukkanin wani aibin mai shi yanzu kila da yawan ma'anan muna da tabbai a cikin jikinmu amma me yasa ba a gansu ba saboda tufafinmu ya rufe to abin da ake so matarka ta rufe duk wani sirrin ka ita ce akwatin sirrinka duk wani aibi miji mace tana sani amma ba a so ta sanar da wani ba a so ta faɗa duk wani aibi na mace miji yana sani amma ba a so ne ya yada to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kwatanta mata da tufafi a gare ka kai ma aka kwatanta ka da tufafi a gare ta ta fuskar matsar juna da rufawa juna asiri shi yasa zamu ga annabawa sukan umarci ƴaƴansu da su saki matansu in sun zama ba su da sirri annabi ibrahim a hadisin bukhari ya kai wa isma'il ziyara ziyara farko da ya je sai wata rabba isma'il nan. annabi isma'il mafarauci ne ya tafi farauta ibrahim tun da ya je ya aje isma'il da mahaifiyarsa a maka bai sake zuwa ba domin allah bai ce ya je ba sai da isma'il ya girma maka ta zama gari har isma'il ya yi aure to sannan sai allah ya ce da shi je ka duba ajiyarka shine sai ibrahim ya taho bai tambayi kowa ba ba wanda ya masa kwatance amma yana zuwa ya bar wajen a fili kuma wajen ya zama gari amma da ya zo ya gane gidan ɗansa aka yi je ya sallama a gidan sai matar ismail ta fito sai ce da ita ya kuke ta ce lafiya lau ya ne gidan lafiya lau ina yake ya yi tafi sana'a me sana'arsa mafarauci ne to ya ku take sai ta ce kalco wallahi ba daɗi mun fata kwata gari ya cuta sai ta tona a filin gidan annabi ibrahim yana kallanta sai ce to idan mai gidanki ya zo ki ce ana gaishe shi amma ki ce ya canja kyauran kofar gidansa nan annabi ibrahim ya tafiyarsa da isma'il ya dawo ita matar ma bata gaya masa ba amma shi ma da ki annabi ne a jikinsa Allah ya sa ya ji Allah ya masa ilhama sai ya tambaye ta yake ba mi ko ba ko ta ce an yi ba ko. ya ce to ya kamanninsa ta sifanta shi shi tun yana jariri fa ya ajiye shi amma ana sifanta shi ya gane babansa ne sai ce to ya baki sako ta ce eh ya tambaye ni ya rayuwar mu take kuma ban koye masa komai ba amma a ƙarshe da zai tafi ya ce a gaya maka ka canja kyauran kofar gidansa sai ce to ke ce kyauran kofar gidan yana nufin in sake ki ka kai kama ki sai sake ta me laifin da wannan mata ta yi annabi ibrahim ya ce a sake ta rashin sirri da ka rashin sirri a wajen mace yana daga cikin laifuffukan da shari'a ta yadda a sake ta dan su abinda da yawa daga cikin mata a yau ba su da shi shine sirri musamman zamanin social media komai sun mai da rayuwar gidan aure a social media abinci ta yi sai ta haska ta dora a status kicin ɗinta gyara aka yi mata duk sai ta ɗauka wanda wannan sau da dama yana jawowa ba ɗaya ba ba biyu ba 'yan ta'adda su je su kama ta ko su kama mijin nata wata mijinta ya sai mata gwalagwalai in sai ta yi hoto ta nuna wata kaza kaza babu sirri dai rayuwar aure mata za ka samu in kawayensu suka zo a guje za su taso sai kuma su zo su kawo su cikin ɗakin kwanciya ka ga mace duk girman falanta a gidanta amma idan kawarta ta zo ba ta da inda za ta yi hira da ita sai ta kai ta uwar ɗaka ɗakin mijinta a kan gadon mijinta a nan za a hira wai sirri ai aminiyarta ce inda na ga wata malama mai wa'azi tana faɗa ta ce kuma abin mamaki a cikin hirar da suke hadda zagin mijin fa saboda tsabacin fuska ki kawo mace har fa har kan gadon da yake kwanciya kuma ta zage shi kuma ke a haukaki masoyi yake ce ai amini yake ce ke wannan kuskure ne kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hori maza akan rike sirrin matansu ya hori mata akan rike sirrin mazan su, musamman sirrin da ya shafi mu'amala auratayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk namijin da yake zuwa yana gaya wa abokai labarin matarsa game da sirrin kwanciya da duk matar da take zuwa take gaya wa ƙawayenta labarin mijinta game da sirrin kwanciya ce kamar shedanu ne su shedanu su ne suke jima'i a kasuwa yace to meye bambancin ka da shedan Allah ya ta ki ya rufa miki asiri ya yi mutum an miki aure an kai ki gida an keɓance miki ɗakin kwanciya da mai gidanki duk kun je kun suturta Allah ya suturta ku amma kuma ku dawo kuna tona wa kanku asiri kada ana samun wannan a wasu wajen shashashin maza da kuma wasu shashashin mata haka wannan ba daidai ba ne ba duk amincin kada mutum akwai maganar da ta fi ƙarfin ya sani in ba larura ba ce ba larura shine kamar ko likita ko kuma malami za yi masa fatawar addini amma akwai sirrin da ba a faɗarsa a labari ba a faɗarsa a hira ba a faɗarsa a dandali to da fahimci wannan da kyau shi yasa Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku tufafin su ne su tufafin ku ne ma'ana duk abin da tufafi yake wa mutum to mata ta yi wa mijinta ta zama tana da kusanci da shi sosai tana da shakuwa da shi sosai yana da kusanci da ita sosai yana da shakuwa da ita sosai sannan kuma akwai rufawa wa juna asiri to sannan malamai suka ce Allah madaukakin sarki yace alimallahu annakum kuntum taktanuna anfusakum ku sani Allah ya sani cewa ku kuna ha'inta kawo kanku Mana kuna yin abin da ba a yi amma kuma sai ku je kuna yin sa a boye a tsammanin ku ba wanda yake ganin ku to idan kun boyi ga idan mutane ku sani ba za ku boyi ba ga Allah subhanahu wataala Alimam imam ibn kasir ce, ƙala! Aliyu bin abi talha an ibn abbas Aliyu, dan abi talha ya kawo ruwaya daga abdullahi dan abbas Ƙala ya ce, kanal muslimun fi shahri ramadan musulmai sun kasance a watan ramadana a farkon lamari idza sallaw li isha in suka yi sallar isha haruma alaihimun nisa to baya halatta kuma bayan isha mutum ya sadu da matarsa dai in kana so ka sadu da matarka to da an sha ruwa maza kafin ka ci abinci kai abin da ka yi amma an ka bari sai da aka yi isha to babu ayin haka sai ce wa ta'am haka nan ma abinci ya haramta da an yi sallar isha ba za a sake ci ba ila misliha min alqabila sai washe gari irin wannan lokaci ya sake kewayewa thumma inna unasan min almuslimina to sai wasu daga cikin musulmai asabu min an-nisa'i wa ta'am ya zama suna ƙetare wannan lokaci kuma su sadu da mata kuma su ci abincin su. fi shahari ramadana a watan ramadan ba'da al-isha bayan an yi sallar isha minhum umar ibn al-khattab daga cikin su akwai na Umar dan Khattab shi ma haka ta faru da shi shakau zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to bayan abin ya faru kuma sai suka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam koke su da kansu to shine fa anzalallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum ubangiji madaukakin sarki ya sani cewa ku kuna ha'intar kawo kanku ma'ana kuna saba wa doka amma a koye da ka sai Allah ya ce ku taba alaikum amma na yafe muku wannan yana daga cikin daraja ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da sun yi laifi kuma sai ya ce na yafe musu abinda wannan yake nunawa na farko ba ma'asumai bane za su iya laifi to amma ko sun yi laifin suna da darajar take Allah yake cewa na yafe laqad taballahu alan nabi wal muhajirin wal ansari alladhina tabau fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim wa ala thalathati alladhina kullifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم haka Allah subhanahu wataala zai ce sahabbai sun yi laifi sai ce na yafe musu sun yi laifi na karɓar tubansu don ya nuna maka maganar ta riga ta wuce ballantana har kai ka zo ka ce za ka zage su Allah tuni ya yafe musu in ku kace Allah bai yafe wa sahabbai ba to kana so ka ce annabi ma Allah bai yafe masa ba domin a aya ɗaya Allah ya ce dinna yafe musu taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansar Allah ya karɓi tuban annabi ma'ana duk zunubansa Allah ya yafe masa da wanda yayi da wanda zai in zai da haka sahabbai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وما يدريك أن الله تلا على أهل بدر فقال اثنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم إن الله يا كلس هبان da suka yakin badar mutum 313 yace duk abin da kuka ga dama ku je ku yi na yafe mu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga wanda suka yi bai'atul da mutum 1400 a wata ruwaya da 500 laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum azalla yace lan tamassan naru rajulan baya a tahta shajarati wuta ba za ta taba jikin mutumin da ya mu baya a karkashin bishiya ba jabir yace mu 1400 ne a wata wayar mu 1500 ne ma'ana dukkan aljanna ne haka da manzo Allah ce da Usmanu ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usmanu zai yi sai ya shiga aljanna Allah ya riga ya bashi saboda abubuwa da ya rinka yi na bajinta wannan yana nuna mana daraja da martabar sahabbai shine Hasan al ya ce, da ire-iren wannan zaka gane sahabbai ba kaman mu bane ba duk inda Allah zai faɗi son da suke masa kan yace suna son sa sai ya fara cewa yana son su ya ayyuhal ladina amanu man da minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu yace yanzu kai ko kai kake ta son Allah amma har yanzu amsa bata zo ba cewa ya karbi soyayyarka ko yana son ka lalibe kake a duhu kuma ba za ta zo ba har ka je lahira kai baka isa ba amma sahabbai suna son Allah yace ina son ku laka hasan al-basri yace laysa sha'nu an tuhibba innama sha'nu an tuhabba burgewa ba shine kace kana so ba burgewa shine a ce ana son ka yasa shi yake cewa son masa wani koshin wahala in kai kake so ba a son ka wahala kake amma su sahabbai Allah yana son su sannan suna son sa to wannan kada ya isa nuna mana darajar su anan yace علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم في الله يكر كتوبنكم سنكم يياكمكم ومي بمبنشي تكان تاب وعفى ما لم يسكتي تاب شين يقوي ليكم domin at-taubatu asali shine as-sitratu ma'ana Allah madaukakin sarki a ranar lahira duk wani zunubi da kai in ya karɓi tubanka to ba za a karanta statement din ba a filin alkiyama an gane ko to sannan kuma Allah madaukakin sarki ba zai kama ka da laifin ba domin akwai laifin da ba za a faɗe shi ba amma za a yi hukunci to shi at-tauba ba za a faɗa ba al'afu ba za a yi hukuncin ba shine ma'anar fataba alaikum wa afa ankum an gane ko ubangiji yace fal'ana yanzu kuwa ba ruhun da ku sadu da matan ku yanzu wancan hukunci an dauke shi na cewa ba a jima'i da daddare a watan ramadana wannan dokar an ɗauke ta shine ma'anar fal'ana shi ruhun yanzu kan ku sadu da su kalmar shi ruhun bi ma'ana jami'uhun ku yi jima'i da su Sau da dama ba ya faɗar jima'i ƙarara. saduwar ɗa namiji da ya mace Allah bai taɓa faɗarsa tsirara a Kur'ani ba sai dai alkunya ko dai ce ba shi na an gane ko ko ya ce aula mun nisa'a ko ya ce falamma ta gashaha yasa abdullahi ɗan abu ce inna allaha hayyun karim yukanni anil jima'i bil mulamasa Allah mai kunya ne mai karamci ne bai taba faɗar saduwar namiji da mace tsirara a Qur'ani ba sai dai ya sakaya ya ka ba bashi ruhun ne yanzu ku rungume su asalin kalmar mubashara shine hada jiki da jiki to amma anan ba kawai hada jiki da jiki ake nufi ba jima'i ake nufi ina fata an gane sannan Allah ya ce wabtagu ma kataballahu lakum ku kuma nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta muku to me yake nufi da abin da Allah ya rubuta muku malamai suka ce shine ƴaƴa domin ta hanyar jima'i ne ake samun ciki kuma a samu ƴaƴa to da haka ku yi jima'i da matayenku dan ku kai garaban da Allah ya kaddara muku za ku samu da su na ƴaƴa ibn kasir yace qala abu huraira wa ibn abbas wa anas wa shuraih al-qadi wa mujahid wa ikrima wa sa'id ibn zubair وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة ومقاتل بن هيان والحسن البصري وضحاك وقتادة وغيرهم يعني الولد دو أن صحابي التابعي sun fassara wabtagu ma kataba Allahu lakum shine alwaladu ku nemi kuma abinda Allah ya wajabta muku ko ya kaddara muku za ku samu shine da wannan ya nuna cewa ba yadda za a yi mace ta samu ciki sai ta hanyar jima'i sai ta hanyar kusantar ɗa namiji gare ta shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara samuwar annabi Isa ta hanyar uwa babu uba wannan ya ta banu Isra'ilawa wanda shine shubhar da ta dauke suka ce to ba yadda za a ce mace ta samu ciki ba tare da namiji ya kusance ta ba to ai sai dai in Allah ne ya mata cikin wal iyazu billah wa qala qatada imam qatada yace wabtagu da Allah yace wabtagu ai ar-rukhsata allati kataba Allah lakum wasu malaman sun ce abin da ake nufi da ku nemi ana nufin saukin da Allah ya muku ma'ana ku aikata abin da Allah ya shar'anta muku karo na biyu ta fuskar saukatawa shine cin abinci bayan sallar isha a daren azumi da kuma jima'i bayan sallar isha a daren azumi ma'ana ku je ku yi wannan yanzu Allah ya sauƙaƙa muku ubangiji yace wa kulu washrabu kuma ku ci gaba da ci da sha hatta yatabayyana lakum al-khayt abyad har lokacin da farin zare zai bayyana gare ku min al aswad daga bakin zare min al na al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl sannan kuma sai ku cika azumi zuwa karshen wuni shine lokacin da rana za ta fadi wanda a wannan lokaci ne dare yake farawa ibn kasir yace abaha ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya halatta al'akala cin abinci wa shurba da shan abin sha ma'a ma taqaddama tare da abin da ya gabata min ibahatul jima' na halatta saduwa da iyali fi ayyin laili a kowane yanki na dare sha as-sa'imu in mai azumi yana so ila an ya tabayyana diya'u as-sabahi min sawadil laili har zuwa lokacin da hasken alfijir zai bayyana akan duhun dare wa abbara an dalika bil khayt al abyad min al Allah sai amfani da kalmar khayt al farin zare min al khayt daga bakin zare al-imam bukhari ya rawaito hadisi daga sahalu dan sa'ad a saidi Allah ya kara masa yadda yace unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad wannan ayat ta sauka wa lam yanzil min amma cikonta bai sauka ba a matakin farko wanda shine min alfajiri farkon ita wannan ayar iya inda ya fara sauka nata shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad yanan kawai ta sauka to lokacin da iya wannan waje ya sauka na wannan aya sai ya rikitar da yawa daga cikin sahabbai suka kasa fahimtar ta to da farko da yawancin su ba su tambayi annabi ma'anarta ba sai kowa ya je yana gwada sa'arsa ta fahimtar larabci kuma sai suka yi ta yin kuskure haka sahalu dan sa'ad yace wa kana rijalun wasu daga cikin mu sun kasance idza aradu sauma in suna niyyar azumi rabata ahadahu ahaduhum fi rijlaihi al-khayt al-abyad wani idan yazo zai kwanta sai ya samu dabaibayi igiyar da ake daure awakai ko tumakai da ita fara da baka sai ya daura wa kafafuwansa ya daura baka a ɗaya kafar fara a ɗaya kafar yace fala yazalu ya akulu to haka zai yi ta cin abinci da daddare har lokacin sahur yayi yana cin abincinsa hatta ya tabayyana lahu ruqyatuhuma shi so yake sai ya ga yaushe ne farar igiya za ta rikidar da baka ita ma ta mai da ita fara to haka suka dauka igiya sai suka dauka normal igiya to shine fa anzalallahu ba'du sai daga baya Allah ya saukar dan ya fito da abun fili a fahimta yake min al na al nake ne ma'ana ba igiya ta ɗaure awaki ake nufi ba ko ta ɗaure tumaki ba ita ake nufi ba to abin da yasa aka kira alfijir da igiya dare ma da igiya mutumin da yake wajen gari musamman ƙauyuka ko daji inda babu hasken lantarki sosai idan alfijir zai ce to in ka kalli sama za ka ga sama ta yi wani zane fari wannan zanen fari shi yake tahowa yana tura duhun dare yana tura duhun dare har sai ya kau da shi wannan shi ake kira da farin zare ko farin igiya ta alfijir an gane ko to da haka zaka ga sama tayi wata igiya farko fara can kuma baka farar tana tura bakar tana tura ta har sai gari ya waye to shine sahalu yake cewa fa'alimu annama ya'ni al-laila wan nahara to daga nan ne da wannan aya ta sauka ciko min al-fajr sai sahabbai suka gane ashe dare da wuni ake nufi mm. duhun dare wanda yake korar hasken asuba wanda yake korar duhun dare wa rawal bukhari an imam al-bukhari ya rawaito wani hadisi daga amir ibn shurahil a shabi ana adiyin daga adi ibn adi kala yake cewa kaza adiyun iqalan ba. adiyu ya je ya nemo farin da baibayi wa ikalan aswada da bakin da baibayi hatta kana ba'd layli har sai da dare yayi nisa nazara sai ya ɗauko waɗannan igiyoyi nasa guda biyu ya duba falam yastabina sai ga ba wacce ta canja wata ma asbaha da gari ya waye kala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ja'altu tahta wisadati ni fa na sa a karkashin matashin kaina igiyoyi guda biyu nayi ta cin abinci ina dubawa Kin ga yaushe ne igiya ɗayan za ta mayar da ɗayar kalarta ma'ana farar za ta mayar da bakar ita ma ta zama fara kala sai manzo Allah yace inna wisadaka idan la aridun in haka ne ko matashin ka katan matashi ne har ya dauke igiya biyu mana manzo Allah ya zaule ya zole shi ya masa wasa ya masa raha to sannan sai ce in kana al-khayt al-abyad wal aswad tahta wisadatika in dai har igiyar da bai bai za su iya shiga karkashin matashin ka to ai matashin kenan babban matashi ne ka biyu to da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyara masa to abin da wannan bi yake nunawa ne. ko balarabe dan balarabe ya jikan balarabe ba zai iya fahimtar qur'ani da zunzurutun larabci ba kawai ka ce ka karanci lugan larabci ka yi digiri ka yi masters har ka zama profesa a arabic language wannan bai mai da kai malami ba larabci ba shine ilimin addini ba inda larabci shine ilimin addini duk larabawa malamai ne tunda ƴaƴan larabawa ne suna jin larabci amma ko yau ka je kasashen larabawa idan ka karanta ƙur'ani wasu su sai ce maka ba su fahimci me kake nufi ba saboda a koya musu ba kai jahilcin da da yawan mu ma muke da shi ba larabawa suna da shi yanzu a wajen ordinary bahaushe duk rubutun larabci in ya gani sunan Allah ne ko Ƙur'ani ne shi yasa madara da suke zuwa daga kasashen larabawa wannan lahada din lahaza sai kaga hatta kwalinta ba a sawa a shara rubutun larabci ne Ƙur'ani ne nan ko wani ma a shari'a ce amma kawai dan an rubuta a shari'a da larabci shi saboda jahilcin sa da kuma san addinin sa sai ya dauka ya ayar qur'ani ce to wallahi akwai larabawan da da yawa in ka kara in kai musu girama ta larabci mai kyau sai su ce lahul azim su a tunanin su qur'ani ka karanta da dai wannan yana nuna mana yare daban ilimi daban a kasashen mu mu da ba mu da wayewa to da dama ana cin mu da buguzun da yare yanzu za ka ga akwai ƙabilar da duk tana nan a arewa a lungunan mu a sako-sako duk sun buɗe ne, saboda sun iya brokin pidgin english kowa sai je buɗe ɗuwa su yi masa allura ai suna turanci shi ya ɗauka duk mai jin turanci likita ne duk mai jin turanci zai iya buɗe ne. wannan ordinary bahaushen arewa kenan to haka ma a addini yake duk mai larabci malami ne akwai wani aboki na tare muka yi karatu da shi a sudan yanzu lakcara ne babba a abu zaria lokacin da muke karatu a Sudan ni ina karanta Islamic studies shi kuma yana karanta computer science amma da larabci yace wata rana kawai ya dawo hutu ni ban zo hutu ba shekara shi ya zo hutu ya dawo kawai sai ya siyo risala ya zo ya ce wallahi sai mun yi karatu na koya masa risala na ce me ya faru ya ce ai na fahimci akwai kalubale na ce me yasa ya ce da na koma garinmu ana jin cewa daga sudan na nake limamin garinmu ma durkusa yake yana gaishe ni ni ko computer science bake karanta yace to na fahimci in na gama haka na koma gida to in ba ai wasa ba liman za a yi mun a matsayin tunda nayi karatu a kasashen laraba to abin da yawan mu ba ma ganewa ko shakka babu mutumin da ya karanta yare to zai masa sauki ya koyi ilimi amma wannan kuma ba yana nuna ya zama ne malami ba shine abin da da yawa yau ake gaya wa mutane amma suna ganin kamar hasada ake wa wani ba wata hasada a ciki profession ba karya ba ne yanzu ba za ka taɓa yadda wanda yake injiniyan mota ya maka allura ba amma in injin mota ka ya samu matsala ina za ka kai haka nan yanzu da motar ka tana bakin hayaki ba za ka kai ta teaching hospital ba ke ai wannan kwararren likita ne kwanzantar ne ka ce duba maka bakin man motarka ko duba maka salansa motarka tana hayaki ashe ka yadda kowa da bangaransa to haka yake a addini ilimin muka nan kowanne zaman kansa yake akwai mutumin da ya kware akan abin da ya shafi qur'ani qur'ani sciences ya karanta akwai wanda ya kware akan hadisi hadith sciences ya karanta kuma duk waɗannan abubuwa kun kuka je kasashen laraba inda ake karatun fakalti fakalti ne da su su ma masu zaman kansu akwai wanda ya karanta qur'ani ko a qur'anin bangarori da yawa ne akwai wanda iya qira'a ya iya akwai wanda ya iya tafsiri akwai wanda ya iya balaga qur'ani akwai wanda ya iya kaza ilmul balaga ya karanta amma a cikin qur'ani to haka nan akwai wanda shi kuma yare kadai ya karanta na larabci kololuwar abin da ya fi kwarewa waƙoƙin larabawa maguzawa literature ordinary literature yadda dai ka san ana karatun literature ka san al'adun larabawa ka san waƙoƙin maguzawa ka iya kaza ka wannan shine kawai to wannan in yana so ya magana akan addini sai ya zo ya koya kuma a kowane fage na ilimi akwai terminology akwai kalmomi da sai masu ilimin ne suka san kayan su shi yasa abin takaici ne wai malamin hadisi wanda tun sakandare har ya zama professor akan hadisi wai wani masanin luga zo yana jayayya da shi akan terminology kalmomi na ilimin hadisi ai ba ku girmama ilimi ba ba ta akai ba zai magana ba amma a ka'ida idan mutane masu fanni suka yi magana dole a yi ne a saurara musu fagen su ne su jami'ar duniya da aka yarda da ita da ƙwararrun profesosi na duniya da aka sallama musu suka yi washe da suka ce sun iya yanzu ka kalli malamin mu sani umar rijiyar profesa sani umar rijiyar tun da yana test digiri da first class ke fita kuma akan ilimin hadisi har ya zama professor da first class ke fita yanzu wannan bai kai in yi magana akan hadisi ka saurare shi ba inda ana girmama ilimi amma sai kaga yan dagaji wanda kalmar ma su faɗe ta da kyau ba su iya faɗa ba wai suna ja da shi ya ce ga abin da take nufi a a ai ba haka ne? ha ba kai abin da kai ce inda magana su imru'ul qaisa ake magana ake ta su nabigatu zibiyani magana ake ta su antara mawakan jahiliya maguza sai kai magana a saurare ka fannin ka ne kai ma amma idza qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami ahlu makkah adra bi sha'biha masu daki su san inda yake musu yoyo ba a tambayar kaza hanyar rafi wa ake tambaya agwagwa sai ka sha labari to da haka wannan shine magana ta adalci wannan shine magana ta gaskiya ba mu ce wani ba zai magana akan ilimin hadisi ba amma idan suka yi jayayya da wani fa dole sakan maka saboda ba fagensa bane ba in dai zai girmama ilimi in dai sahabbai ijunansu za su ce in tambaya ce tafi wajen wani yana nufin jahilai ne ba su san wannan ba amma sun yadda da profession kowa yana da bangararsa eh, da ya zama profesa a wajen to da haka wannan ita ce ka'ida ta ilimi manzo Allah sun alaihi ya faɗa wanda yafi kowa sanin kaza al'umma ta wani wanda yafi kowa sanin kaza al'umma ta wani wanda yafi kowa sanin kaza al'umma ta wani to sahabbai hatta junan su an ka zo musu da fatawa sai ce je ka tambayi wani shi annabi ya bawa awat shi annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da ya iya kaza manzo Allah ce in za ku karanci Qur'ani ku je wajen wani da wani da wani cikin sahabbai ba yana nufin sauran jahilai bane ba su iya ba amma waɗannan su ne na daban to profession a cikin addini a cikin ilimi ba ƙarya bane ba wannan ita ce ka'ida ta ilimi kuma in dai aka sauka daga kanta to za a shiga rudani in dai aka sauka daga kanta za a shiga rudani yana daga cikin abin da muke wa addini na rashin adalci kowa yana iya ba da fatawar addini sai ka ɗauka kowa malam ne sunan wata riga wai kowa malam kowa malam to wannan ba komai yake nuna ba irin wulakantarwa da rashin kimantawa da rashin martabawa ko hauka yake ya san wani ya tsare shi ya san wani ba kamar shi yake ba ya san wani an daɗe ana yi to dole ne a girmama wannan ku dace dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alim Allah An kuntum tattaduna ta ba alaikum wa la'ana ankum fal'ana bashiruhunna waqtabu waqtabu ma kataba Allah lakum sai Allah ya ce ne wa kulu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila kalmar wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad da yawa da cikin malamai sun ce ita ce madogarar yin sahur a Qur'ani ana idan a ce a ƙur'ani akwai ayar da ta ce a yi to wannan ce faɗin Allah wa kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytul tare da cewa hadisai da yawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana akan sahur amma dai wannan ita ce aya ta Qur'ani wacce ta yi ishara zuwa ga sahur manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake tasaharu fa inna fi sahuri baraka wurin kayin sahur lalle ku sani a cikin yin sahur akwai albarka a wani hadisin yace inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli alkitabi asalatu sahari bambanci tsakanin azumin mu da azumin yahudawa shine yin sahur ibn kasir yace wa fi ibahatihi ta'ala jawazul akli ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis sahur cikin halattawar da Allah maɗaukakin sarki yayi na a ci gaba da ci daga faɗuwar rana har hudowar alfijir dalili ne da ke nuna mustahabbancin yin sahur haka ubangiji ya ce sun ma'ajin siyama ila al daga nan kuma sai ku cika azumi zuwa dare cewa zuwa dare ana nufin zuwa farkon dare ba zuwa cikin dare ba domin ila a larabci tana zuwa da ma'anar intiha'il gaya tana iya zuwa kuma da ma'anar ma'a an gane ko to amma anan malamai suka ce ma'anar ta shine intiha'il gaya da zarar rana ta faɗi to lokacin azumi ya kare ko baka yi buɗe baki ba har kai tsammanin kuma ana baka lada lokacin aikin ya ƙare yanzu babu lada shi yasa da zarar an yi buɗe baki matuƙar mutum yana da abun buɗe baki a kusa da shi to maza maza ya tsaya kare sa kuma yin hakan ibada ce domin manzo Allah ya faɗaitar akan yin gaggawar buɗe baki gaggawar buɗe baki akwai alheri a cikinta kamar yadda kuma jinkirta sahur shi ma akwai alheri a cikinsa sannan yahudawa su ne wanda ba sa shan ruwa in lokacin shan ruwa yayi har sai dare yayi har sai taurari sun bayyana to manzo ya ce mu saba musu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la tazalu ummati bi khairin ma lam tantazir bi fitrhan al'umma ta ba za ta gushe da alkhairi ba matakar ba ta jiran sai taurari sun fito sanda za ta yi buɗe baki amma matukar muka ce sai taurari sun fito za mu buɗe baki to mun rasa alkhairi ma'ana ladan da ake samu na gaggawa buɗe baki mun rasa shi to za ka samu akwai wasu daga cikin musulmi wanda suke ɗauka cewa ai sai an sai dare ya shigo sai an eh, yi sallah sai taurari sun bayyana sannan za a sha ruwa to wannan asali sun sabo ne daga wajen yahudawa to sannan lokacin da aka ce mutum ya yi buɗe baki da zarar rana ta faɗi ka sani yin buɗe bakin ya fi yin sallar magriba a lokacin akwai wanda zai ce shi ba zai kare azumi ba sai ya je ya yi sallah wannan sabanin sunna ne sunna shine ka fara yin buɗe bakinka ka ci abincinka ka natsu sannan ka tashi kai sallah domin ba yadda za a yi mutum yana jin yunwa ya tashi ya shiga sallah ga abincin bai ci ba kuma ka ce yana natsuwa baya natsuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimatis salah wa qaddima al-asha fabda'u bil asha idan an yi ikama sallah kuma ga abinci kuma kana jin yunwa to ka fara cin abinci an gane ko shi yasa bahaushe ma yace ci ne gaba da sallah kuma haka ne in dai kana bukatar abinci ga abincin to ka fara ci shine gaba kafin sallah to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata bi hadratil ta'am wala wa huwa yudafi'u bil akhbasani babu sallah ga wanda ya sallah ga abinci gaban sa bai ci ba kuma kar ka ɗauka wani takawa ne ko tsoron Allah ne in ma ka yi sallar ba ba irin yadda idan mutum ya matsu da ba haya ko fitsari ya matsi sai ya shiga sallah to ko ya sallar ba ba domin sharaɗin sallah sai da natsuwa ba yadda za a yi kuma ka zama a irin wannan halin kuma ka ce kana cikin natsuwa ba zai yi ba to da ka mu kiyaye wannan kuma a timmu siyama ila Allah sai Allah ya ce ni wala tubashiruhunna mun karanta ko to wala tu bashi ruhun tubashiruhunna ubangiji yake kada kuma ku jima'i da matan ku wa antuma aakifuna fil masajid matukar kuna masu yin itikafi a masallatai ma'ana itikafi yana daga cikin sharuɗan sa shine idan mutum yana yin sa kuma babu jima'i shi wannan kan ko da rana ko da daddare matukar kana cikin itikafi to ba a jima'i shine ma'anar wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi ibn abbas yace hadha fi rajul ya'takifu fil masjid fi ramadan aw fi ghayri ramadan wannan ayat tana magana ne game da mutumin da yake itikafi ko a ramadana ko a wajen ramadana fa harrama Allah alaihi an yunkiha an-nisaa laylan aw Allah ya haramta masa ya sadu da mata ko da daddare ko da rana hatta ya qadi atikafahu har sai ya gama itikafin sa wa qala da haku ya ce ar-rajulu idza kafa. sahabbai sun kasance in suna itikafi fa kharaja min al sai mutum ya fito daga masallaci ya dan shiga gida jama'a insha a ada sai mutum ya sadu da matarsa in ya ga dama kuma ya dawo masallaci ya dora itikafin sa to shine fa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ce wala tubashiruhunna wa antum ma'atikuna fil masajid ahir kada ku sake saduwa da mata in kuna itikafi ke duk mutumin da yake itikafi sai ya sadu da mace to itikafin sa ya lalace haka sai mu kiyaye wannan Dan ma sai aka ce wala tubashiruhunna kada ku rungumi jikin su ana nufin kada ku sadu da su ba ana nufin taba jiki ba mai itikafi yana da dama ya taba jikin matarsa Aisha tace annabi yana itikafi kuma yakan turo min kansa domin tsakanin ɗakin na na isha da masallacin annabi kawai dokin kofa ne da haka idan mutum yana cikin masallacin annabi kin ya miƙa kansa cikin gidan annabi kan zai iya shiga gidan shi kuma gangar jikin tana cikin masallacin tun da katanga ɗaya ce to aisha ta ce idan annabi yana itikafi yakan zo ya zauna a bakin kofar masallaci ni kuma ina daga cikin gida sai kishin gido ya kwanta akan ta, sai in gyara masa gashin kansa to kaga kenan mubashara anan ba ana nufin taba jiki ba ana nufin jima'i domin aikin annabi ya nuna ba taba jiki ake nufi ba jima'i ake nufi shine ibnu kasir yace thumma al muradu bil mubasharati ma huwa al jima' abinda ake nufi da wala tubashiruhunna mubashara anan jima'i ake nufi wa dawa'ihi da abubuwan da suke sharaffage gare shi min taqabilin kamar irin qubla sun banta wa mu'anakatin da runguma wa nahwi zalika da makamanta haka yace fa amma mu'aqatu shay amma wajen miƙa wa mace wani abu ka taba jikinta ko ta taba jikinka wa nahwihi da makamancin haka fala ba aka bihi wannan babu laifi sai ya kawo hadisin Aisha uwar mu'minin a ƙarshe sai Allah yace tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan dokokin Allah ne ahir kada ku kusance su to malamai suka ce dokokin Allah iri biyu ne akwai dokar ayi ita ma doka ce akwai dokar a bari ita ma doka ce to idan doka ta a bari ce sai Allah ya ce kar a je kusa da wajen domin maganin kar a yi kar a soma duk abin da baka so ka yi shi to ko kusa da wajen ma kar ka je amma in dai zaka je kusa da wajen to zaka iya aikatawa shi yasa kaga zina Allah ya ce wala taqrabu zina kar ku kusance ta dukiyar maraya Allah ya ce wala mali mal yatimi illa billati hi ahsan domin duk waɗannan alhududul manhi anhani iyakoki ne na hani amma idan doka ce ta ayi to ita kuma sai Allah ya ce fala ata duha kada ku ketara ta domin shi abin da ake so a yi zaka hau kansa daidai ka tsaya amma kar ka wuce shi amma wanda ba a so a yi ko kusa da shi ba a so ka matsa to shi waɗannan ayoyin sun maimaita a cikin suratul baqara tilka hududullahi ɗaya sai ta ce fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun a wani waje kuma sai ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda lahi fa ulaika humuz zalimun fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd to da haka dai mu kula da kyau in doka ce ta kar a yi kar a kusance ta in doka ce ta a yi to a tsaya a iyakan ta kar a ketara ta to da haka nan tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan dokokin Allah ne na kar a yi da haka ko kusanta su ma ka ku yi domin gudun kada ku je garin kusanta kuma ku taba ko ku ketara ibn kasir yace ai hadha alladhi bayyanahu wa faradnahu haddadnahu min as-siyami ahkamihi abin nufi wannan abin da muka yi bayanin sa kuma muka farlanta shi kuma muka yi masa iyakoki na daga azumi da hukunce hukuncensa wa ma abahna fihi da abin da muka halatta a cikin sa wa ma haramna da wanda muka haramta wa zakarna gayatahu ko gayatihi muka ambaci kuma makurarsa wa ruhasihi da kuma saukinsa wa azaimihi da kuma yadda dokar take kafin a saukaka hududullahi dukkanin su iyakokin Allah ne ai shara'aha Allah wa bayyanaha bi nafsihi Allah ne ya shar'anta kuma shi ya bayani da kansa fala takrabuha a hirka da ku kusance su ai la tajawazuha kada ku ketare su wa ta'taduha kada ku wuce su kamar yadda ya zo a hadisin daru kutuni inda wasu malaman hadisi suna da tankiya game da sanadin hadisin inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda alhududa fala ta'taduha wa sakata an ashiya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabahatu anha wai Allah ya yi bayani na farillai da haka kada ku ketare ya sanya iyakoki da dokoki kada ku kusance su waɗansu abubuwa kuma ya ja baki ya yi shiru bai ce ba bane bai ce haram bane ba dan ya manta ba dan tausayi ne gare ku karfi bincike a kansu su da haka Ibn kasir ya ce ta ba fala taqrabuha ila tajawazuha wala tata'addawha kada ku ketare su kada ku tsallaka su ubangiji ya ce wa man yata'addahu kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas idan haka ne Allah yake wa mutane bayanin ayoyinsa la'allahum yattaquna dan su samu takawa dan su samu tsari daga shiga azabarsa ta hanyar kiyaye dokokinsa Allah madaukin sarki ka nuna mana gaskiya ka bamu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka bamu ikon nisanta ta Allah madaukin sarki ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ka yayi mana dukkanin damuwoyin mu ubangiji ka sanya mu cikin bayi wanda kake yantawa a wannan wata mai albarka akwai malam Abdul da ya ziyarce mu daga jihar Kano muna fata Allah ya bashi ladan ziyara yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya kamar yadda kuma na san la'alla malam zai sanar inda ban gan shi ba liman ya dan je wani waje da masallacin Darus Salam inda yau suke rufe nasu tafsirin gobe insha Allah za mu rufe wannan tafsirin insha Allah na wannan shekara kuma kamar yadda da yawa daga cikin yan uwa sun yi alƙawarin za su zo to muna fatan duk wanda yake da wannan niyya ko da Allah bai bashi ikon zuwa ba Allah ya sa mu tarayya da shi a cikin lada akwai dan uwa wanda jiya bayan an tashi da karatu saboda mun yi magana akan abin da ya shafi addu'o'i tunda jiya mun karanta ayar fadin Allah madaukakin sarki wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib sai ce yana ta so da man ya bamu shawara cewa ya kamata in za a tashi da karatu a yi a rinka addu'a to ita ka'ida addu'a duk bayan wani aiki na da'a mutum yana da damar ya yi addu'a hmm. an gane ko haka ba laifi bane in an yi addu'a amma abin da ba a yi shine jam'in addu'a jam'in addu'a shine eh, a karanta kaza a karanta kaza wannan babu shi a addini wannan al'ada ce gargajiya ce ba addini bane ba to sannan ko da mun yi addu'a a tare da juna falillahi alhamdu ko ba mu yi ba mun manta ko mun sha'afa kai kanka kanka tashi zaka iya daga hannu kai addu'a domin kai kanka zaman da kai ibada kai ka kudurci haka da haka duk mutumin da ya gama wata ibada idan ya ɗaga hannu a wannan lokaci ya roƙi Allah ana sa ran Allah madaukakin sarki zai amsa masa da haka Allah muna roƙonka da sunayen kyawawa da sifofinka maɗaukaka, ka karɓa mana dukkan waɗannan ibadoji namu ka yafe mana kurakuran mu ka ji ɗan magabatan mu Allah maɗaukakin sarki marasa lafiya mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka alkinta musu ita Allah dukkaninmu muna da bukatu ɗaya kuma wanda fi mu sanin su Allah ka biya mana da rahamarka Allah dukkaninmu muna da damuwoyi ɗaiɗai kuma fi mu sanin mu Allah ka yaye mana Allah maɗaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah maɗaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah ka sanya aljannar firdausu ta zama ita ce makoma a gare mu Allah ka ji dan iyayen mu ka ji dan dukkanin magabatan mu musulmai Allahumma anta amartana bi du'ai ووعدتنا بإجابته قد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين